Tsohon ministan albarkatun man fetur na najeriya kana kuma daraktan yakin gangamin zaben shugaban kasa muhammadu buhari a zaben shekara ta 2019 ya bayyana irin nasarorin da aka samu wajen ganin 'yan najeriya sun sake zaben wannan gwamnati shi kuwa mai taimakawa shugaban kasa akan harkoki na musamman abdulrahman Kawus sulela ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ba wai ya kisa hannu ba ne a dokar nan ta zaɓe a bangare guda kuma ɗan takarar gwamna a jam'iyyar adc a jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suke bi domin ganin sun samu nasara a zaben shekara ta 2019 waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa shugaban ƙasar muhammadu Buhari ya ba kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS tabbacin cewa Najeriya za ta cigaba da tallafawa yankunan da ke karkashin kungiyar. Bayanan shugaba Muhammadu Buhari dai tamkar mutane ne ga bukatar kakakin kungiyar na samar da masauki da biyan alawus alawus da sauran al'amuran da suka shafi walwalar kungiyar. Mustapha salo ya gode wa Najeriya da ta ba da fili domin gina sakatariyar kungiyar ta dindindin Abuja. Ya kuma wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari bisa jajircewa ta wajen samar da tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa a faɗin Najeriya. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekwe da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Ahmad Lawan sun ɗaukar zazzafar gardama akan bangaren da ya fi yawa tsakanin sanatocin jam'iyyar apc da na jam'iyyar pdp a majalisar dattawa ahmad lawal dai ya gabatar da wani ƙuduri inda ya kira da jan hankali ga sauran sanatoci dangane da wani rahoto da ya ce kuskure ne sanata lawal ya ce an ruwaito cewa sanatocin jam'iyyar pdp sun fi na jam'iyyar apc yau a lamarin da ya ce ba gaskiya ba ne ya ce an ruwaito cewa sanatocin jam'iyyar apc su hamsin da bakwai ne yayin da na jam'iyyar pdp kuma su hamsin da takwas ne yana mai cewa abin da ya sani shi ne apc tana da sanatoci hamsin da shida yayin da jam'iyyar pdp ke da sanatoci 46 da yake mai da raddi sanata Ekoyel da ya ce adadin da Ahmed Lawal ya ce APC na da su ba gaskiya ba ne. yana mai cewa babu wani kayyadaddan adadin yawan sanatocin APC wallantana a ce sun bi na jam'iyyar PDP. Shugaban riko na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC Ibrahim Magu ya gabatar da shaida a kotu dangane da abin da ya kira kazafin da ya ce jaridar da zasan ta yi masa na mallakar gidaje biyu a Abuja. An dai fara sauraren shari'ar ne a gaban alƙalin babbar kotun jihar Lagos da ke Ikeja. Ibrahim Magu ya musanta cewa shi da matar suna da gidaje biyu a Abuja inda ya jajirce akan cewa ɗaya ne da suka mallaka jaridar sun da ta ulga labarin da ke cewa ta gano wasu gidaje biyu da magoya mallaka masu dauke da sunan mallakar matarsa ibrahim magoya ya kuma shaida a kotun cewa rahoton da jarida ta wallafa cewa hukumar tsaro ta sss tana yi musu matsanancin bincike ba gaskiya ba ne idan ya ba a manta ba a cikin shekara ta 2017 hukumar efcc ta shiga harkotar jaridar da ke lagos inda ta ce sun je ne domin bin umarnin kotu cewa efcc ta kwace kamfanin kafin lokacin da jaridar da ake yi wa shugaban kamfanin oji uzu kano ta kaya jami'ar apc ta zargi pdp da yunkurin yin amfani da dokar zaɓe wajen yi wa hukumar zaɓe shiga sauri ta hanyar shiga kwamfutar ta ba bisa ka'ida ba a lokacin zaɓe kwamitin yakin neman zaɓen jam'iyyar pdp ya yi kirarin cewa ya gano wani makirci da hukumar zaɓe da shugaba muhammadu buhari ke yi domin yin maguri a zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta hanyar amfani da wuraren zaɓe da aka kafa ba bisa ka'ida ba a kasashen chad da nijar mataimakin sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar apc ya ke na na pdp ta ɗauko wasu 'yan ƙasar rasha da nufin yin kutse a kwamfutar hukumar zaɓe a lokacin zaɓe a watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara na ya nuna mamaki akan dalilin da ya sa hankalin pdp pdp bai kwanta da dokar da aka daɗe ana amfani da ita wajen gudanar da zaben najeriya idan har babu wata kasa ba ya ce abin da pdp ke yi a yanzu duk shiri ne da ta kulla a lokacin ganawar da ta yi a ƙasar dubai tare da ɗan takarar shugaban ƙasar ta atiku abubakar masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a yayin da zaben shekara ta 2019 ke ci gaba da ƙara karatowa daraktan yakin gangamin zaben shugaban ƙasa muhammadu buhari a zaben shekara ta 2019 kana kuma tsohon ƙaramin ministan albarkatun man fetur ta najeriya umar dambo ya bayyana irin nasarori da wannan gwamnati ta samu wanda ya kamata 'yan najeriya su sake zaɓenta a shekara ta 2019 ya ce ko tantama babu gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta taka muhimmiyar rawa da ya kamata ta sake dawowa kan karagar mulki siyasa ba za ka hana wani ya faɗi ra'ayinsa ba ko abubuwan da yake so ya faɗa don baka san me ya cizo shi ba baka san me ya koro shi ba san me yake ciki ba amma mu dai muna nan mun san cewa ah, abu ne mai alfanu gare mu a zaɓe. shugaba muhammadu buhari ya sake komawa eh, ci gaba da mulki saboda tun da aka fara mulkin najeriya na farar hula ba a taɓa yi wa najeriya ta arewa da najeriya kanta abubuwa na alheri na albarka na amfani waɗanda suke za su cetar da jama'anmu su samun wa yaran ayyuka da hidima da nasara a ayyukan da ake yi ba ah, don haka waɗannan dalilai eh, na ayyuka irin su jirgin ƙasa su hanyoyi da ake ginawa abubuwa da iri-iri waɗanda suke eh, muna eh, hidima da su babu dalilin da zai sa duka mai hankali ya ce ya ki wannan abu daga cikin zargin da musamman 'yan jami'ar adawa ke shi ne wannan tsari na hanyar jirgin kasa da ayyuka da ake gani dama tuntuni gwamnatin ta gabata tana da wannan tsari a kasa kamar sarwa aka yi da karin haske ke shi akan haka wannan duk ƙarya ne oh, sun fiffid da kuɗaɗe iri-iri ah, sun yi amfani da su sun fara suka cinye sauran kuɗin ah, shi kuma ya zo saboda ba kuma ba duka ne waɗannan abubuwa suka yi ba akwai kamar su aji akuta a sayarwa suka yi suka cefanar suka karɓi kuɗaɗe akwai abubuwa da yawa akwai kuma kamar irin su eh, wajen hidiman wuta na mambila ai su tun kafin a san za su hau mulki ma aka fi da wannan aka kirkiro ta yanzu gashi an zo an yi ah, kamar su yashe teku din nan ai kwashe kudin aka yi aka je aka ce za a gyara kwazazzaban da ke can eh, wajen su bayansa da sauransu lokacin a wancan lokaci akwai abubuwa da yawa iri kamar su jirgin kasa din nan ma eh, ai duk kankanin eh, aiki suka yi suka bar sauran sannan su sun shekara goma sha shida ba abin da suka yi sai irin waɗannan su ce sun kirkiro to wanda ya zo ya yi abu ya gama shi ya haɗa ya yi tafiya ya komai ba shi ne mutum ba. Tsohon ministan albarkatun man fetur na Najeriya kenan Alhaji Umar Dambo. Shi kuwa mai taimakawa shugaban ƙasa akan harkoki na musamman Abdurrahman Kawus Mela ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba wai ya ki sa hannu ba ne a wannan doka ta zaɓe. Ya ce akwai wasu ƙwararin dalilai da ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai sanya hannu akan wannan doka ba inda ya ja hankalin 'yan majalisa da kuma sauran 'yan najeriya su guji nuna yatsa akan matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na kin sa hannu a wannan doka kuma ba zai zauna ya kisa hannu ba har bayan zaɓen domin doka ta tanadar kwana 30 idan bai sa hannu ba bai kuma aiko da dalilin da ya sa bai sa hannu ba bai dawo kuma da dokar ga majalisa ba to ta zama doka to amma akwai irin da ke cewa dawa da shi majalisa tana iya yiwuwa a 'yan majalisa kuma su abin da ake cewa bi to su nuna karfin ikonsu su ce wannan kundi ya fara aiki kundin tsarin mulki ya ba majalisun dama amma dama ce da za a yi amfani da ita da namba biyu bisa uku na ita majalisar kamar a majalisar tarayya mutum 241 a majalisar dattijai kamar mutum 73 wanda saboda magana ta siyasa jam'iyyar siyasa ba na zaton za ka iya samu su magoya bayan shugaba buhari su kasa kaiwa 120 da dan wani abu ko kuma 30 da wani abu za su iya dakatarwa da abin da su majalisar suke wato shi wannan abu da su mutane suke tunani ba abu ne mai sauki a majalisa ba kowace ilici. ka samu biyu bisa uku ba abu ne mai sauki ba. Mai taimakawa shugaban kasa na musamman kenan Abdulrahman Kawu Sumela. Shi kuwa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ADC a jihar Adamawa Abdulaziz Murtala Inyako ya bayyana wa wannan shiri irin matakan da jam'iyyarsu ta ADC take ɗauka domin ganin ta samu nasara a zaben shekara ta 2019. Abdulaziz Murtala Inyako ya bayyana cewa ko ba komai jam'iyyar adc tana da mutane sosai a jihar adamawa waɗanda yake da yaƙini za su iya zaɓanta a shekara ta 2019 kuma alhamdulillah akwai abin da ake faɗa wato principal ko aƙida mu 'yan adamawa ne adamawa nan tun zamanin aru-aru muna nan dardan ubangiji muna nan yanzu adamawa nan mun fi shekara 200 muna nan mutanenmu na ƙasar nan a ƙasar mu ba kaman ka je ƙasar hausa ba ne inda kusan kowa malam bahaushe ne mu in ka zo ƙasar mu akwai kabilu 87 lare ne wato na ce tamanin kabilu 87 nan na hada wato hauda hadda hausa hadda fulani hadda bacama hadda can ba dukkanmu muna ƙasar nan mu ƙasanmu ba za mu taɓa yarda wani ya zo ƙasanmu ya rashin gaskiya ba kuma ya rashin gaskiya a bayyane shi yana zaune a abuja ya zo ja mana baraka wato illan rashin gaskiya manya shugabanni suna rashin gaskiya a bayyane shi ne wanda suke kallon su za su yi losing confidence a system menene ma na losing confidence a system na hausance hajja mm, wato a karya musu a karya musu gwiwa wato wani yana kallo daga waje ga rashin gaskiya an yi ta a bayyane kuma wannan rashin gaskiya ta zo ta yi nasara ta yi tafiya aka je kuma an tsaya kai aka yi kama karya kuma mutane suka yi kama karya suka yi nasara to ina so in tabbatar maka idan aka haka mutane za su yi losing confidence a system za su ce babu adalci a wannan system idan kuma mutane suka dinga gani babu adalci a system fitinan da zai biyo baya shi da mutane za su ba za su je wajen hukuma neman hakkin su ba su da kansu za su ce za su nemi hakkin nemi fansa da kansu idan kuma suka mutane al'umma suka fara neman fansa da kansu to za a rikice kenan ba za a sami zaman lafiya ba to mutum ya taso ya zo kasan adamawa yi rashin gaskiya a bayyane mu ba za mu yadda ba da haka mu faɗa muke yi da rashin gaskiya wanda jam'iyya wanda muke a da ta zo ta yi mana abdulaziz murtala inyaku kenan ɗan takarar gwamna a jam'iyyar nan ta adc a jihar adamawa a yayin da kungiyar malaman jami'o'i da kuma ma'aikata suka tsinduma yajin aiki a kan rashin biyan su haƙoƙinsu da kuma rashin cimma matsaya a tsakaninsu da gwamnatin tarayya mai magana da yawon kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna abbas muhammad ya yi wa wannan shiri ƙarin haske akan matakan da suka bi wajen ganin ba su tafi wannan yajin aiki ba amma kuma duk da haka sai da gwamnati ta sa suka tafi wannan yajin aiki. To mun tattauna ne akan yajin aiki da wannan kungiya ta tsinduma daga ranar Laraba da ta gabata. Na jami'in na Na Yawwa na Polytechnic wanda muka muka tattauna ke. menene matsalolin da kake ganin yake damun makarantar nan haka kai ga tafiya yajin aiki in ma zan tambaye ku rubuta ma gwamnati bukatunku sun sani gaskiya gwamnati ta san da wannan nan bukatun suka mana alkawari za a warware su sau da dama mukan je yajin aiki na barazana ko kuma yunkurin yajin aiki mm. sai su ce a'a a yi haƙuri a yi haƙuri za su warware su to ganin sun ki walwale su ne duk da irin daman da muka basu sai muka gaba mu da wani zaɓi sai mu je wannan yajin ake da muke bukata a mene menene abubuwan da kuka rubuta kuke bukata har yi kai ga ba a yi muku abubuwan sun kusa guda goma wato daga cikin su babba shine akwai abin da ake ake ce ma need assessment hmm. wasu bukatu ne da wannan kungiyar namu ta gabatar da gwamnati wanda aka an je wannan makarantu an zagaya an ga bukatun wannan makarantu kamar na wato azuzuwa da dakuna na gwaje-gwaje da dakunan kwanan ɗalibai da sauransu an mika gwamnati rahoto akan a inganta wannan wurare har da gwamnati ta ki ta inganta wannan wurare daga cikin dalilai kuma akwai wata matsala da muka da muna fuskanta ta a cire a cire wani bambancin da aka sa tsakanin masu digiri na jami'a da kuma masu hnd hmm. saboda a halin da ake ciki ana nuna na fifi ta a kan wanda ke da hnd idan kana da digiri to an fi ɗaukan ka da daraja da matsayi hmm. muna so a cire wannan wariyar hmm. sannan daga ciki akwai muna buƙatar a kafa hukumar da za ta kula da kwalejojin kimiyya da fasaha mai zaman kanta idan muka duba duka cikin makarantu polytechnic ne kawai basu da irin wannan hukumar wata polytechnic service commission yawwa yan je na jami'o'i akwai kwalejojin ilimi suna da shi hmm. ilimin makiya nomadic education suna da shi ilimin mataki na farko wato basic education duka suna da wannan mu ma muna bukata su jami'o'i ma suna da hukuma da shi yawwa amma mu ba mu da shi ma muna bukata a kafa mana sannan akwai magana allowance allowance da mutane ke yawan tunani kawai kamar saboda shi ake zuwa yaji aiki tun shekara ta 2010 gwamnati ta alkawari za ta biya wasu allowance amma har yanzu ta kasa biya sai dai wai ta ce hukumomin makarantu sun za su je su nemo su biya wannan allowance kuma mun sa abin ya fi karfe su sannan akwai wata doka da mm, majalisa ta amince da ita akan ana cewa da turanci polytechnic act a inganta bangaren aiki a polytechnic din da muke da su a Najeriya tuntuni majalisun dokoki sun amince da wannan dokar kawai abin da ake bukatar shugaban kasa ya sa hannu sai ya zama doka to har yanzu wannan abubuwa shine muke bukata mu ga gwamnati ta warware su to shi yasa muka jona to yanzu yajin aiki yana kawo na kasu ga sha'anin ilimi a kasar nan kuma zai iya yana kawo koma baya kana ganin wani hanya za a iya bi gwamnati ta kawo ta kyautata ma jami'o'i da manyan makarantun kimiyya su daina zuwa yajin aiki in ka duba kasashen waje ai bamu cika jin suna zuwa yajin aiki ba eh. wasu kasashen afirka ba bamu jin wannan me yake kawo wannan kuma ya za a magance wannan wato gaskiya mu kanmu wannan yaji yajin aiki wallahi ba san shi muke ba saboda wasu mu muna da yan uwa da ke wannan makarantu wasu mu ma yanzu haka karatun muke kuma ke yaji aiki to amma mun lura ita gwamnati kullum babu lokacin da za ta buɗe kunne ta saurare ka sai lokacin da ka je yajin aiki kamar yadda na faɗa da kungiyar malaman jami'o'i da damu mun daɗe muna ta rubuta musu matsalolin amma sai kawai su yi biri su rabu da mu yanzu misali tun da kungiyar jami'o'i suka fara zuwa yajin aiki yanzu a duk sati sai sun zauna an tattauna tsakanin su da gwamnati. Mai magana da yawun kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna kenan Abbas Muhammad. Yanzu kuma sai shirinmu na sai mai gaskiya wanda wasu masu kishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suka ɗauki nauyin kawo muku. Jama'a barkama da saduwa ta cikin sabon bangaren turbar demokradiyya mai lakabi da sai mai gaskiya inda mukan zanta da wasu masu kishin Najeriya da kan bayyana mana irin nasarorin da aka samu a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. A yau za mu mayar da hankali ne akan batun tsaro. Kowa ya san gwamnatin da ta shuri an kulle makarantu ma. Ah, yara duk sun koma gida ainihin ma classes na makarantu su ne aka yi amfani da su makwancin mutane ah, ma'ana waɗanda suke gudun hijira aka mai da makarantu wurin bacci kuma duk yaranmu sun daina zuwa karatun nan kowa ya je ya zauna ai kowa ya sani ah, sannan kuma ah, mutum zai fita gidansa yana sallama da ainihin iyalansa kuma sai an gan shi kawai kowa ya sani wannan kuma yanzu kowa yana bacci batun tsaro ko ai an riga an san cewa baba ya riga da ya yi kofofi abu da yanzu ake bacci kawai kakkabewa ne ya rage an riga da an yi kokari ta fannin tsaro shi yayanmu general buratai ya yi iyakacin kokarinsa da shi malam sadiq abubakar kowa ya sani a kasan nan ai ko har su din sun sani sai dai su kifada kuma ba su da dai abin da za su fadi shi yasa suka fadi abin da suka fada yanzu cewa kamar ba aiki kasa kowa ya san an yi aiki daga jihar borno nake kuma bama inda aka share bama babu ko mutum guda daya a bama ah, kuma an yi abin da aka yi kowa ya sani daga garin bama dinnan zuwa sambisan ma da ake fada eh, ko da kafa za ta fi allah cikin lamun cewansa ah, zuwan baba ga shi nan bama dinnan babu mutum ko guda daya babu gari da yake tsaye amma an yi kokari da hadin gwamnatin jihar borno ga shi an yi gini kuma mutane sun koma garin bama da zama ai kowa ya san baba ya riga ya yi aiki ni a garin baman nake kuma ni wanda abin da ya shafe ni kenan maganar harkar boko haram in uwana na jini kazin tsina da sauransu ya fi mutum goma da maza da mata an ɗebe su an wuce da su san bisa har yau ba mu san inda suke ba an yanka kawuna an sa shi cikin rijiya an gombin nasu a masallaci ba irin abin da ni am touch ni ina cikin wanda wannan abun ya shafa eh, a alhamdulillahi haƙata cimma ruwa saboda idan ka lura kafin shi shugaba muhammadu buhari ya hau mulki in ka lura mafi yawancin jihohin najeriya na mafi yawanci na north east wayansu sun tsiro daga garurukansu sun dawo mafi yawanci neighboring state su mafi yawancin wayan suna kano wayan bauchi wayan kaduna amma in ka lura alhamdulillah yanzu shugaba muhammadu buhari ya taimaka mana sosai a ta cimma ruwa saboda yanzu haka in ka lura ifa muna zuwa idp camps muna ba su tallafi yanzu muka je idp camp mafi yawanci za ga mafi yawancin sun koma kasa wuraren zaman sun koma ga inda suke saboda sun samu tsaro alhamdulahi mun gode ma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada in ka lura mm, baka akalla misali na jihohi irin na na Yobe shi Maiduguri part of Adamawa yadda gaba ɗaya jama'a local government su ne amma ya fi ƙarfinsu da su zauna amma yanzu alhamdulillah su mafi yawancin sun koma eh, local government su sun koma a su ai alhamdulillahi ta cimma rawa tun da shi kam ya yi irin nashi sannan kuma Allah da muna tabbacin cewa insha Allah nan da shekara da goma sha tara da Allah ya da jiran shi kawai muke yi mu rantsar da shi insha Allah akwai ƙarin bayana da yarin bari in kara baka wani misali na kamar yanzu ni na taho daga jihar Kaduna ne da in zan je gari na Kaduna ya kamata a ce na yi awa biyu da rabi awa amma yanzu sai da ya kai ga sai na yi awa takwas awa bakwai kafin in je gari da a wani lokaci da za a kawo saboda rashin ilimi na tsaro sai a zo a ɗauko mutum sai a rufe mashi fuska sai ya zo ya rika lekawa mota mota yana nuna wai ko da kai dan boko haram a ciki ko ba shi in ka lura wannan kamar zai iya tada ma mutane hankali wani gaban shi zai faɗi ya ga a ah, kila su yi kama ne ya ce wannan shi dan boko haram ne ina ganin alhamdulillah yanzu in ka lura mutum zai je kwano mai duguri adamawa duka alhamdulahi zai je cikin lokaci sannan kuma alhamdulahi ba a samu irin challenge da ake samu ba da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan bangaren na mai gaskiya wanda aa anko suka ɗauki nayin kawo muku sai kuma a shiri na gaba idan allah ya kai mu sunana abdul yusuf mu huta lafiya shirinmu na sai mai gaskiya kenan wanda wasu masu kishin shugaban kasa muhammadu buhari suka ɗauki nauyin kawo muku yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga to malam tinau ya ce iya gani eh iya kyalewa zance dai yanzu gashi nan ya fito fili tunda na kolin koliyo ya faɗi gaskiya dama ana ganin da ya santa al'amari ne an je an yi sassariya an yi sassabe an je an samo iri an kuma zo an yi shuka kana an yi noma an huda an gwarzo an zuba taki an komai al'amari sai da ya zo har hatsi ya girma an je wajen girbi shi ke nan aka zubar da su o'o su ba su san abin da aka shuka ba sun ya san asalin irin amma me ya zamanto da ya girma shin 'ya'yan gwaza ne ko kuma ana ganin 'ya'yan gurjiya ne wasu suka ce kila ma dai 'ya'yan gero ne to ko ma dai dawa ne ko shinkafa in yaso ko masara ko wake duk daidai ne abin da ka ci shi ya zamanto naka in aka baka an fita haƙƙi to ba a yi ba ba a kuma kira ba ba a kuma bayar ba to wasu dai sun dan samu yan kalilan da su ake ta hidiman nan waɗanda ba su san komai ba cikin hidimar tun asali wajen can shuka to shine yanzu gaskiya ta fito fili baban gaskiyar ya faɗi gaskiyar nan ya ce ya dai gano an yi kuri kuma wanda ya yi kwazo ana ganin akwai fa wani gyara can gaba in Allah shi don za a saka ma kowa daidai kurji daidai ruwa bakin kwazon da kai to ya fa zaman turaka to gunde ji zancen gaskiya ya fito fili dama asalin mama ya tsohuwa ta yi bayani ta ce an bar jaki an kamo tai ana ta dirkan taikin ga jikin jaki can an bar shi al'amarin in ji wannan dattijuwa ta kwarai mai gaskiya ta faɗi gaskiyarta ta ce asali wato kura ne da shan bugu amma shi gardi ke kwashe kuɗi in an tara to shi ne ta ga da sakel to shi kuma al'amarin nan jama'a sun ce wasu ma ai ba ya kwarai bane to kaga zance dai ya dawo me ita ya gano gaskiyanta ya faɗi gaskiya kuma ya ce shi ba mai sakar mashi wata 'yar dama tashi don haka matar shi 'yar kwarai ne ta faɗi gaskiya kuma ya faɗi shi ma yanzu ya dai furta don haka muna jiran 2015 muga kwazan da za ku sake idan kuna ganin har za a cika alkawali ko kuma in an sake ci a jefa ku cikin malancan malam tanau ya ce shi babu ruwansa don baya siyasa bai kwaɗayin komai naku a dubu da goma sha tara al'amarin nan baya da hannu cikin komai naku don haka karken wasikar malam tanau kenan a huta lafiya wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani ba bazanga ya kawo muku masu kallon mu da sauraron mu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin wannan shiri ya kammala ni da na shirya wannan shiri na gabatar nake cewa masu kallonmu da sauraronmu mu stara a wani mako domin jin wani sabon shirin